A shirinmu na nishaɗi a wannan mako mun samu bakoncin mawaƙi Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabo da Prof. Mr. Lada Goma. Wanda ya ce babban fatansa bai wuce waƙoƙinsa su zama tamkar kamar na su mamman shata ko ɗan ƙwairo ko ɗan Maraya Jos. Inda ya ce yana fatan tun yana raye waƙoƙinsa su zama abin kwatance. Ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. A to yau da wa muke tare. Assalamu alaikum sunana Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabo the Prof Mr. Lada Goma. Mr. Lada Goma? <laughs> Lada Goma da ne kenan. Eh na wanda ya amsa sallama ba shine za ka samu Lada Goma. So mm. akwai wakar da na yi recently mai suna Lada Goma. Mm. So daga nan ne na samu wannan slogan din na Mr. Lada Goma. To a daina mana wakar mu To akwai baitin farko da yake cewa ina da kyau bara in kara da wanka sanyi nake ji ku kunna min rufanka faɗan mata da miji kai dai ba ruwanka za su shirya sannan faɗan zai dawo kanka kaman ka tafi la nauyi na in na danno ba ku sani ba da da prof daga kanno muna ta kai sulhun aure ne ya dagule maka kare da waka kin san mawaki yana da wani basira da Allah yake bashi ba lalle sai ya shiga cikin matsala ba yake iya gano menene matsala ko hmm. kuma ba sai abu ya shafe shi sannan zai iya waka kai ba hmm. na san dai cewa gaskiya tun ina yaro ana cewa abin da ya shafi ah, mata da miji kai da kake bari kar ka shiga tsakani sha nake ma wai da ya faru akan ka ne ka je kariyar wannan ko kadan ai ba zan ma ma ba saboda ni tun ina yaro na san dama na shiga zan ji kunya ni za a bari saboda ka san zaka ji kunya saboda ai ko me za ka yi ba a shiga tsakanin mata da miji shi ma mai sauraro ya san me nake nufi to kai hip hop kadai kake yi ko kakan yi um, R&B gaskiya a waka dai babu irin genre din da bana yi gaskiya hmm. ina yin kowane irin salo amma an fi sani na gaskiya da hip hop sai dai duk wani waka R&B hip hop afro pop duk wani waka da har da afro pop reggae whatever in dai waka ne matukar zai tura sako kuma akwai ma'ana kuma kidan yamu to zan iya yi dukansu kana nufin ka ce min duk waɗannan salon da ka ambata duka ka taɓa gwada su ina kai ma ba wai na taɓa ba har yanzu in ta kama to da wace aka san ka an fi sani na gaskiya da hausa hip hop eh. wa rap kenan eh. to amma gaskiya a shekarun baya kaman bi yanzu na dan sauka daga layin rap ba wai dan na daina bane ba so so kawai na duba ne audience ina ma'ana masu sauraro na mm. me suka fi bukata eh. har yanzu suna kwaɗayin na rap din amma na ga akwai wani irin salo da nake yi da na ga suna so sosai sai na sticking to wannan shi ake kira afropop to a rera mana afropop ɗin nan shine kamar lada goma nan da na muki it's afropop sannan akwai um, ina muka kwana mm. wacce na yi recently da kidan wata shahararriyar waka ana ce mata fana by techno na yi hausa version dinta sai kuma akwai zuciya mm. wacce producer dina nexus kenan ya yi featuring dina kai in form of ya yi kiɗan ne kuma ni na yi wakan uh, mostly a ciki rera muna wakar ai kaga mai sauraro ya fi ji ba eh, ba eh, ita zuciyar ana zuciya kika sace lokaci na kika kwace kaunar ki da ni mun dace i go take you everywhere you know zuciya ki kasa ce <laughs> ta eh, soyayya ce irin ina da so na dinga fitar da wani abu wanda gaskiya is not common mm. ma'ana hausa muke gaba daya amma akwai kalmar da gaskiya an ba waka ba ba fiye amfani da shi ba ko ka ji shi misali kamar ah, zuciya mm. kika sace lokaci na kika kwace wayannan kalamai ne wanda ba amfani da su haka kawai ah, ana zaune kalau irin a gari kawai normal a magana mm. to amma a waka za ka yi shi so shine irin wannan kalaman da nake so a ce kamar akwai na cikin ina muka kwana mm. wanda nake cewa ah, kina da kyau fatima kina da kyau kaunar ki ta saka ni agaba in ni talata ke ce laraba <laughs> so kin ga irin wannan kalamai ne da ba amfani da su ordinarily haka a magana amma da yake mawaki to dole zaka faɗa abin da mutum in yaji zai ce kai wani ya tashi na baya da sauransu so to wace ce bakan damiyarka to ni ba kandam ya ta daban da wacce mutane suka fi so wacce ce ta kawo wacce ce eh, ni ni ni wacce mutane suka fi so lada goma ce to wacce ce kai wacce ka fi so ban kwana to ya take da sanki ni na ke kwana oh na na na na amma na zo mu yi ban kwana a kanki ni na zan wawa idan kin bar na akwai yawa taho taho baby zo ban kauna let's be together karki barni ya zanyi in kin barni dan ban da kowa ita wannan aka rera wa tunda naji ka ce ita ka wata kila ka rera masu ya ne ko a'a gaskiya ban da budurwa ma lokacin da na wannan wakar mm. kawai ina zaune ne cikin dare na yi kawai akwai wata waka ita ma ana yayin ta lokacin loyal ake ce mata wani mm. mawakin america ne chris brown mm. tare da su lil da tiger so sai na ga waka ta burge ni sosai ina cikin ina zaune a dare na ce ai wannan waka ta yi ma'ana amma zan iya mai da ita hausa hmm. domin tura sako ga mutane na hausa sai na juya ta turanci ce ka mai da ita ta turanci ta mai da ita kamar yadda na yi ina muka kwana hmm. ta turanci ce ni dama in dai na ji kiɗa matukar yamun kowane irin kiɗa ne zan iya mai da shi hausa hmm. to madalla malam dabo da prof misalada goma ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara mako mai zuwa domin jin ire-iren ƙalubalen da ya fuskanta da ma babban burinsa a rayuwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.